a muke A nan 'yan mata da samari matasa da shekarunsu ke tsakanin sha hudu zuwa sha takwas sukan haɗu kowace marece a dandali. Yawancinsu sukan zo ne budurwa da samari a cikin tarbiyyarsu aboki ne ke gimshikin wakiltar soyayyar. A cewar dauda ba wani batu da 'yan soyayyar za su yi ba tare da shawarta ma abokin ba. Daga inda wata baraka ta abku abokin ke ƙoƙarin sasantawa kamar yadda Ismail ya shaida mana. har idan abokin na gaskiya ne yana da iko ya shige mini gaba idan har shi ya ce kar na so yarinyar wallahi na san yana suna da alkhairi ne ya bani shawara ni kuma sai in ce masa abokina na ji sai na nemi wata sabuwa idan na samu matsala da masoyiyata yana bani shawarar cewa mu yi hankuri da juna bai cewa kar in so ta shi kuma idan ya samu matsala ni ke zuwa in warware ta muna taimakawa juna kanan kuma bangaren yan matan matasa gora na iya saba bakinta cikin maganar soyayyar abokiyar tata amma da haka matakin ƙarshe na ga bakin ita mai soyayyar haka rabi ta shaida muna saboda a cewar ta kishi na iya tura goral ta ƙirƙiro wasu kalamu da basu dace ba ga samarin. Wallahi ba ta da bakin magana amma dai in na yi hoda da sarmayina tana zukwa ta yi min nasiha haka nima idan ta yi hoda da sarmayinta ina zuwa in mata nasiha ina dubawa dai da kaina in gani don su ƙarya suke yi ba san gaskiya ba. Sai na duba da kaina saboda wasu ya gare su ba su sani ba. In mutumin banza ne ai shi ka gaya ma mutum. Ba zan yarda ba sai na gan shi ko da yake kawata ce amma sai na gan shi da kaina. Wasu kan ce samun aboki na da mahimmanci to amma mutum ya san da wa zai yin abu taka domin kaucewa faɗace-faɗace ko kuma miyagun shawarori. Zuciyata ne